Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma ashirin da biyu ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tarbiyya <clears throat> da muka saba haɗuwa a wannan lokaci kuma a wannan masallaci jami'in sayyidina muawiya tabni abi sufiyana رضي الله عنهما التفمم داجيا فاغا واد لتاف الرجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من اجتن سيرة صحابينا الشرين دبيو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه واتو مصعب الخير مالا يا باش تاكيبي الداعية المؤثر سنن المجاهد الصابر mun ji ta yaya da giduna mus'ab ya samu wancan taken na adda'iyatul mu'assir to yau kuma da izinin Allah za mu ji ta yaya ya samu taken almujahidu sabir radiyallahu anhu almujahidu sabir mujahidi wato mai ƙoƙarin ɗaga addinin musulunci الصابر wanda ya kasance mai juriya mai tabbata a bisa wannan aiki na jihadi mujahada a wajen ɗaukaka kalmar Allah a wajen ɗaukaka addinin Allah a wajen yada addinin Allah maɗaukakin sarki hamala mus'abu liwa a yau ma'ufud sajiduna mus'ab ya rike tuta ya ɗauke ta a lokacin da aka yi yakin uhudu a shekara ta uku kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar da cewa yana cikin waɗanda suka halarci yakin badar shekara ta biyu bayan hijira sannan kuma Allah ya sake azurta shi da halartar yakin uhud kuma ashe a nan ne Allah zai azurta shi da babban matsayi na shahada Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi saboda ka ya rike tuta a ranar da aka yi yakin uhud a shekara ta uku falamma jalal Musulmuna lokacin da musulmai suka yi wannan zagayen suka zagaya a yakin uhud da aka yi sabata bihi mus'abu sai sagiduna mus'ab radiyallahu anhu ya tabbata rike da wannan tutar bai da ta faɗi ba a yakin uhud musulmai sun fara cin nasara musulmai suka fara cin nasara daga baya sai wasu daga cikinsu suka saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan saba wa manzo Allah sama din da suka yi shine sai faɗin Allah ta'ala yi aiki a kansu wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina wadda idan aka tono ta ta zo to ba waɗanda kawai suka tono ta suka zalunci kawai za ta shafa ba har da waɗanda ba su tono ta ba tahta qa'idatihim alfitnatu ta'um wan ni'matu takhus kullum idan fitina ta zo gamewa take kware eh, da gaske to wannan shine jalal muslimun zagayen da musulmai suka yi to ta na mus'ab shi bai yi wannan zagayen ba bai gudu ba fa aqbala ibn qami'a ana an sa qami'a ba haka bane ba ya'u qami'a ne ibn qami'a al-laysi sai wani kafiri da ake ci mishi ibn qami'a daga cikin banu cikin kafirai sai kawai ya fuskanto فضرب يده اليمنى هي كي تارى أهنن سجدنا مصعب بن عمير هنن سنداما بيكي توكد توتا فقطعها ننتا كي سارى هننسا يسارى هنن سيدنا مصعب رضي الله عنه ومصعب يقول أما سجدنا مصعب أكجيش ينا جاو آية ينا شوى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wannan ayar ɗaya daga cin ayoyi masu tasiri wanda wannan ayar ita ce sayyidina abubakar ya karanta ta ga sayyiduna umar a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu na umar yana tsammanin maza sama bai rasu ba kuma baya ganin ya cancanta annabi sama ya rasu sai da aka karanta masa wannan aya to shi ma sai na musu abul khair radiyallahu anhu ita wannan ayar karantawa a wannan fagen faman na uhud wa ma muhammadun illa rasulu annabi sallallahu alaihi sallama muhammadu kenan sunansa ba wani bane face illa rasulun manzo qad khalat min qablihi rusul kafin sa wasu manzannin sun shuɗe sun wuce afa in mata to yanzu idan annabi salama ya rasu au kutila ko kuma aka kashe shi in ma la aqabikum to za ku koma baya kenan ku koma kafirci sai Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurru Allah shay'a duk wanda ya zaɓi bayan annabi sama ya rasu ya ga ya koma kafirci wallahi ba zai cutar da Allah komai ba ba zai cutar da Allah komai ba ƙa'idar Allah ita ce addinin sananan ko da ashkhas ba su yawwa addinu ya buƙa bi riyabil ashkhas yawwa addini yana nan zai wanzu ko da mazaje ba su wannan ita ce sunnar Allah yana karanta wannan ayar shi kenan a haka wa aka zalliwa abin yusra sai ya riƙe tutar da hagu bayan an guntula hannun dama wahana alaihi fadarabaha aha. sannan ya sake karkatowa wajen shi ibnu qami'at al ya sake karkatowa wajen sayyidina mus'ab radiyallahu anhu fadarabaha sai ya sake karan hannunsa na hagu faqata'aha shi ma hannun hagun ya karye ya tsinki فهنا على اللواء وضمه بعضديه الى صدره to nan take fa mus'ab ya waigu inda tutan nan take ga tutar musulunci za ta fadi kasa tutan la ilaha illallah. Ai ay wa dammahu ila sai ya je runguma tutar nan da ƙirjinsa. ba hannuwa hannuwa guda biyu duka an sare su amma duk da haka saboda jaruntaka da yadda da Allah maɗaukacin sarki da kuma fatan samun matsayi a wajen Allah na ashuhada sai ya runguma tutan da ƙirjinsa huwa ya ƙuyi yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul ثم عليه ثم حمل عليه الثالثة بالرمح daga nan kuma sai ibnu qami'at laifi ya sake kai hari ga sayyiduna mus'ab al-khair a mataki na uku ya yanke hannun dama ya yanke hannun hagu to daga nan kuma sai ya gabaru ya kai mishi harbi da kibau fa amfazahu nan take sai ya karasa shi ya karasa ta gidna mus'ab Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa a wannan bagiri a wannan eh, wannan wannan wannan riwayar al-imam ibn sa'ad ya ambace ta a cikin littafinsa abin nan tabaqatul kubra sannan haka al-imam Muhammad bin Ishaq al-Akhbari a cikin sira malam az-Zahabi ya kwafo waɗannan bayanan a cikin littafansa guda biyu tarihul islam wa mashahiril a'lam da kuma littafin su siyaru a'lamin nubala قال ابن سعد الإمام ابن سعد يتشي أتشن الصدقات وقال عبد الله بن الفضل قتل مصعب وأخذ اللواء ملك في سورته أم أنبت تشيوة الوقت عند أغكش مصعب في ون ملائكة في ذكر في ركتوتة في سورته السورة السورة مصعب أتشن أبند الإمام محمد بن إسحاق الأخباري أنبت أتشن سيره ya ce shi ibnu qami'a ya zata mus'ab annabi sallallahu ne sau da haka ƙasa da nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bil qatl asali shi ba mus'ab ne nufin ya kashe ba ya zata annabi sallallahu alaihi ya kashe sau da sai bayan ya kashe shi ya gane cewa ashe mus'ab ya kashe ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba to daga nan bayan an kashe sa'ad an ambaci cewa wanda riwayar waƙidi ce muhammad ibn umar al-waqidi kun san maganganun da malaman hadisi suke da shi a game da al-imam al-waqidi da'ifun fil hadith imamun fil sirah an kashe shi shi abin nan al'imam ibn sa'ad ai almajin waƙidi ne Eh, almajirin al-imam al-waqidi ne muhammad eh, ibn umar al-waqidi to malamin muhammad ibn sa'ad ne sahibu tabaqat to shi sai aka ce sai wani mala'ika sai ya ɗau tuta fi suratihi a ƙira halittar mus'ab fa ja'ala annabi sama ya ƙulu lahu fi akhirin nahari manzon Allah sa sama sai riƙa faɗi a ƙarshen yini taqaddam ya mus'ab ce yo gaba yo kuta nan ya mus'ab bai san cewa ashe mala'ika bane faltafata ilaihin malaku sai wannan mala'ikan ya juyo wa qala lastu bi Ya yace ya ma'aikin Allah ai ba mus'ab bane ni fa biyu su sama annahu malakun da bihi to daga nan ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya gane cewa ashe mala'ika ne Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi mus'ab da shi saukan mala’iku a ya kuka na ɗaya daga cin bai wadda Allah ta’ala yi wa manzan Allah su salama a matsayin ma’ujiza ya tabbata mala’iku sun sauka a bada ya tabbata mala’iku sun sauka a handak a hazad kenan iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulub al hanajir wa tazunnuna billahi zannuna haka ya tabbata mala'iku sun sauka a hunayi duk waɗannan riwayi sun zo kafin kuma ƙur'ani ma ya tabbatar cewa mala'iku sun sauka a waɗannan ya ƙoƙar. to wanda ake tattauna a kai shi ne saukar su a uhud nan kuma waƙi a uhud yawwa yaƙin uhud wallahu alam wa fi ibn hishamin a sirar ibn hisham almajirin shi ma muhammadu ne ishaq al-akhbari ya ce lamma kutila mus'abun lokacin da aka kashe sayyidina mus'ab ibn umayr radiyallahu anhu a'ata rasulullahi sallallahu alaihi liwa a ali ibn abi talib daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada tuta ga sayyiduna ali radiyallahu anhu ya ci gaba da rike tuta wa rijalan minal muslimin sannan kuma a bayan sayyidina ali a tare da wannan tutar akwai wasu mazaje jarumai daga cikin musulmai har lokacin da Allah kawo aka yaƙi kai aka gama yaƙi Allah maɗaukacin sarki ya yarda da su wannan yana nuna jarumtakar wannan bawan Allah a guntula hannu ɗaya ya mai da tuta hannun hagu a bi shi hannun hagun a guntula hannun hagun amma duk da haka bai yarda tutar musulunci ta faɗi ƙasa ba wannan yana nuna lalle ya cancanci a kira shi da almujahidu sabir wato mai jihadi na musulunci kuma wanda ya zama mai juriya lalle juriyarsa ta bayyana haka duk wannan fa abin da ake sagiduna musa bai wuce shekara arba'in ba wannan shine abin da shi can shi imam ibn sa'ad ya tabbatar a cikin at-tabaqat cewa bai kai shekara bai wuce shekara arba'in ba ko dai arba'in ko ƙasa da arba'in amma yi wannan aiki Allah ƙara yadda a gare su wannan ƙalubale ne ga matasa darasi ne babba ga irin matasan da Allah subhanahu wa ta'ala yake mu da su a wannan zamani matasan da suke neman trending su shahara amma ta hanyar kaucewa daidai matasan da suka yi da su rika shan kwata matasan da suka yarda su rika shan ta rika yawo ba wando da sunan neman suna a social media banda kuma masu shaye-shaye da masu sace-sace da masu kwace-kwacen wayan mutane a wasu wurare wannan kalubale ne a gare su matashi wanda ya taso a matsayin ɗan hajiya mai wadata ɗan gayu sosai amma ya bi addinin Allah da watsi da wannan sharholiyar sai shi ya zama malamin qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jakadan musulunci annabi sama ya tura shi tun a kafin ya hijira zuwa madina ya je karantar da mutane sai ga gidaje na musulunta gida bayan gida manya-manyan gidajen madina na da a hannun shi suka musulunta sannan kuma ga cikawar da Allah ya masa mai daraja a uhudu a yaƙi Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi Eh, yana cikin waɗanda Allah ya faɗa a cikin darussan uhudu wa ya takhida minkum shuhada kuma Allah ya yi haka ne domin ya riƙi wasu shuhada a cikin ku waɗanda zai basu matsayi ya ɗaukaka su mus'ab na cikin su su saba'in wa an ubaid ibn umair qala lamma farada sama min uhdin marra ala mus'ab ibn umair maqtula lokacin da manzo Allah sallama aka gama yakin uhudu sai maza sama yana zagayawa sai ya wuce ya ga sagidu na musab dan umair maktulan an kashe shi ala tsarikihi a akan hanya a kan hanya shi ta wucewa ya gan shi fa qara'a ti ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya karanta ayar min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi fa minhum man qada nahba wa minhum man yantaziru wa ma baddalu tabdila ya karanta wannan ayar min almu'minina rijalun a cikin mummune akwai wasu mazaje na musamman wannan tankiru litta'zim an ce rijalun eh kaman can ne da yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu mun gane kaman yadda ya faɗa a hidimar masallaci rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah kun ga duk wannan yana nuna girman سيدنا مصعب ابن أمير رضي الله عنه صدقوا ما آهد الله عليه سني قسيا أتكن القوم عند سكوى الله سني قسيا أتكي بسيك أريابا يو دا قسك سكي وألا القوم كما سنشك القوم وعن خباب بن الأغتي daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kama da mus'ab shi ma a wajen wannan kokarin mun yi mun abin nan sa a baya ko qala yace hajarna ma a rasulillahi sallama mun yi hijira tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina na nabtaghi waje Allah ta'ala fatan mu shine Allah maɗaukacin sarki mu haɗu da shi mu ga fuskarsa mai daraja ranar gobe alkiyama bayan ya shigar da mu aljannarsa fa wajaba ajruna ala Allah azza wajen sai ladan mu ya tabbata a wajen Allah ladanmu yawa ya tabbata ai wajaba nan ta haƙaƙa ce yawwa sai ladanmu ya tabbata a wajen Allah famin naman maza a cikin mu akwai wanda ya shuɗe walam ya'kul min ajrihi shai'a bai ci wani abu daga ladan shi ba a duniya shi ba a ci duniyar da shi ba bai samu komai ba ba abin da ya ƙari da shi a rayuwar duniya na jin daɗi minhum mus'ab ibn umayr a cikin waɗanda ba su ci komai na rabansa a duniya ba to mus'ab na ciki matashin da ya watsi da rayuwar holewa rayuwar jin daɗi rayuwar kwalita da yau matasa suke neman su yi ta da kowace hanya Kutila قتل يوم أحد an kashe shi ranar uhud falam najid lahu shay'an نقتله ba mu samu abin da za mu mata kafani ba illa namiratan sai dai wani bargo mai jikin fatar damisa kunna ila na biha ra'ata mun kasance idan muka rufa kansa da wannan da da wannan bargon kharajat rijlah sai kafafuwansa guda biyu su bayyana Wai wa idza ghaffayna rijlai idan kuma muka rufe kafafuwansa kharaja ra'suhu sai kan sai bayyana fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nughatti biha ra'sahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu cewa mu rufe kansa da shi ونجعل على ونجعل على رجليه إذخرا برأسه منينا ونجعل على رجليه إذخرا كفافو أن تقوموا مديبو وننغنيا نبشيوي ندعكي تيوى الطوري مغفي شدش مغفى كفافو أن سدش ونشيني مصعب wa minna man aina atlahu samaratuhu a cikinmu kuma akwai wanda ‘ya'yan marmari sakamakonsa suka nuna fahuwa ya hadiluha gashi nan yana tsinkan kayansa yana ci na yana ishara zuwa ga waɗanda daga baya bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi wa musulunci fatahu an ci na ta an samu rum an samu faris dukiya ta wata a tsakanin musulmai su ne ke nufi a baya har wasu daga cikin sahabbai irin su sai na abdurrahman bin auf suna jin tsoron suna cewa ko dai za mu cinye abin da allah ya tanadan mana ne a lahira shi ma habab yana cikin masu wannan tunanin shi ya sa ma ya ambaci wannan eh, magana cewa mus'ab yana cikin waɗanda su ba su ci komai na duniya kun ga wannan shi ne amma gashi ana faɗin sunansa da alhair wannan in trending ake nema to ita shi ne ake cewa trending na gaske kuma ba nema suka yi ba ba su nema ba haka Allah subhanahu wa ta'ala yake daga cin mu'amalar Allah da yake yi da bawa in yi masa ikhlasi duk bawan da ya abu don Allah to Allah maɗaukacin sarki ba zai tozarta bayansa ba ba zai tozarta bayansa ba annabawan Allah ba wanda yake su shuhura amma ba su neme ta ba ba su nemi shuhura ba amma ba wanda kuma ya kai su shuhura a ban kasa annabi adamu akwai wanda zai shuhurarsa sunansa aka fara faɗi a ƙwar'ani imana eh ya adamu sukuna an ta tawazo jukal janna sunansa aka fara faɗi kuma aka faɗa da daraja ba wai an faɗa ba ne a matsayin kaskanci kafin a faɗi sunansa ba sai da aka faɗi matsayin da Allah ya sa shi wai tsala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa aka faɗi matsayin da Allah ya bashi to saboda ka ne neman suna a duniya Allah na iya bashi amma daga baya kuma Allah Allah wadare da shi amma in baka nema ba to sai Allah ya ɗaukaka kai baka to wannan shine mus'ab da danginsa a cikin sahabban annabi sallama kuma su ne waɗannan sahabban manzo Allah sallama wanda wani yake da ƙarfin halin da zai iya zagin su ko ya ci mutuncin ne waɗannan bayan Allah suka yi a duniya sun shigo duniya abinda ake ɗauka na duniya ba su ɗauka ba kowanne daga cin su ba wanda bai da wannan falala irin wannan falala wadda ta kama da ita so da Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ƙara mana son su kuma Allah ba mu ikon kwatanta abin da suka yi Allah kuma ya yafe mana sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in